Wato jama'a mu da zuwa a kan Lafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka na ma'ala roko ne ya ba mu zaman lafiya, ya samu na albarka da abin da muka yi duka, ya jara muna bukata kuma na kuma ma'ala roko ne ya buɗe muna zuciya saboda mu ji shi abin da za mu jin duka Allah ya bari a zama mana amfani na kuma ma Allah roko ne ya ji muna taushai saboda ya faye muna zunubanmu kawan yanda muka yafa mu zunuban zunubansu da laifinsu na wannan roko da sunan annabi Yesu amen kamar yadda na fere na farko maganan da za mu ji yau ne sunan shi ne maganan Allah ya gaya muna kamar mu yi tuna da matan Lotu, da matan Lotu. Menene ya faru da matan Lotu? Akwai wani mutum sunan Lotu, da wannan mutumin kani annabi Ibrahim ne kuwa. A wannan lokaci Allah ya shirya annabi Ibrahim ya gaya musu kaman ka tashi ka yi tafiya da iyayenka duka da ko kowane mutum da kake da kai ka yi tafiya da su duka ka zuwa a garin kena a wurin ni zan sa maka albarka a wurin ni zan baka zaman lafiya a wurin ni zan bari abin da kake yin duka zama maka amfani to da annabi isa annabi ibrahim ya ji wannan maganan allah ya kuwa tashi da iyayensi <clears throat> kuma lotu kuma kenin annabi ibrahim ne da kuma ya tashi da su ya koyi tafiya tare da su da suka kai kenan a kasan kenan sun ka zama a wurin nan Allah ya kuwa sa musu albarka Allah ya ba su arziki da yawa kuma lot ya samu arziki da yawa lot ya shika ya zama tarin mutanen sodom and gomora a wurin nisi da matansi suka zama wurin ne suka aure suka afe yara da yawa kuma yaransu kuma sun aure mutanen sodom and gumura dukansu suna zama tare a wannan gari to wannan gari gari mungu ne akwai wani mungun da suke yin duka an labe su mungun sosai ne suna wannan gari to si allah ya gan irin mungun da suke da shi sai allah ya yi fushi da wannan gari sodom and Gumura shi ne allah ya ce ma annabi isa annabi ibrahim kama to kagen wannan garin da aka kira sodonan gumura dan bata wannan gari dan sa wuta ne kona wannan garin duka shi ne annabi ibrahim yana ma allah kamar to akwai kane na wurin nan da aka bana korowar mutanen da kai wannan gari shi ne maganan allah malayen da allah suka aike sun ka ce ma annabi ibrahim kama inda mun sani mutanen mai tsoron allah inda mun sani mun samu mutanen da suke tsoron allah ba da mu ta duka ba a wannan lokaci ba wanda ke soro Allah duka mutane ya mungu ne duka sun manta da Allah kowane abin da yake abin da yake dama ne lot kuma na a cikinsu lot kuma haka nan yake yi sini ne Allah ya aike malakansu ya zo wurin lot ya ce ma lot kama kana da wani mutanen da kake da si da ke da ka ka tashi ka wuce ka yi gudu sosai Allah ya ce dai kona wannan gare ne da suka ji haka to sini suka tashi lot ya tashi da matansi da kuma da yaransu sun kai guduwa amma malaka ya ce musa kaman in kana gudu kai ka duba baya to sini suka kama gudu da lokacin Allah zai kona garin ya kai da bayan suka suna gudun ga sai suka kai wani wuri sini matan lot ya kuwa dawo ya duba da bayanta kuma Allah maganan Allah ya ce musu kaman kai su duba bayansu da bayan haka sine ya juye jisri to sine maganan Allah ke goya muna kama mu yi tuna mu tuna da wannan mutane mu tuna da wannan mata sini saboda damun duniya da zaman duniya da ke dame shi suna da arziki da yawa amma ga Allah ya ce muna kaman dai kona su duka da wuta Haka ne an ke matan Loti ya duye bayansu. duka mutanen yau haka ne muke. Muna da cikin duniya, maganan duniya da jin dadin duniya ya kunne, ya mun kunne kuninmu duka ba mu ji maganan Allah. In kuma kana jin maganan Allah, waɗanda suke jin kuma ba su yi komi da su ba su yi amfani da su ba wanda ke duba maganan Allah kamar abin mai abin kirki ne duka mutane muna je muna ji murya ta deni a cikin duniya sai da muka manta shine Allah maganan Allah na cira mu kamar mu tuna da wannan lokaci da si wannan su don mengura si ma gari ne si ma haka ne suka yi si ka wannan lokaci su kuma suna jin daɗi sosai da junansu amma Allah ya yi fushi da shi ya ba ta wannan gari wanda ke ji na ban san abin da kake yi da zamanka ba ban san abin da kake yi da rayuwanka ba ban san irin zaman da kake da shi da tsakanin ke da Allahnka ba amma na ga maka dai ne kowane iri ne kowane iri lafi ni kake cikin duniya ka tuna kamar akwai wani lokaci akwai wani rana Allah zai zo ne waɗanda sai suna zama suna tsoron Allah Allah zai sa musu albarka ne zai ji musu sa tosai ne ya kuma karbi rokonsu amma kai in baka ji tsoron Allah to kai ka yi abin da ka gani nama akwai wani lokaci na zuwa Allah ne yana gara mana kaman kai ka manta mutumi akwai rana za ka mutu akwai rana za ka fita cikin duniyan ga akwai rana wani rana na zuwa ba ba ka yi ka yi wani abu da arzikin ba akwai wani rana na zuwa ba ka yi ka tafi komi da karfin ka ba ba ka yi ka yi abu wani abu da ka ba ba ka yi ka yi wani abu da ka ba ba ka yi ka yi wani abu da abin da kake da shi a cikin duniyan ga saboda abubuwan da muka da shi cikin duniyan ga ba Abinda za mu yi muyi yi da su a wannan rana ba amfani a cikinsu ba amfani a cikin kudi a wannan rana akwai wani rana haka shi yasa na shira ka ne in kana cikin duniya ka yi tuna allah ya zo ya kawo dansa yesu kristo saboda ni da kai mu zo wurinsa saboda ya fai muna zunubi kowane lafini muke cikin ni yesu kristo dai ya famu na ne abinda ya da kamata mu yi kawai ne za mu zo wurinsa da baya mun zo wurinsa zai ya famu na zunubin da muke da sin duka menene ne kake ciki kana cikin gulma ne zo wurinsa a cikin karya ne zo wurin yesu ke barawo ne ka zo wurin yesu dan gulma ne ka zo wurin yesu kai mungun akwai wani mungun da kake da sin duka yau ka dawo a wurin yesu zai yafa maka zunubi na cira ka ne annabi isa ya gwara kaman gani na zo na saya a gaban kofa na bukawa wanda zai ji murna ya bure kofa na zan zan shika a zuciyansu zama tare da shi zan yafa maka zunubi zan kuma zama tare da wannan mutum zan zama da mace saboda ni da si mu yi amfani haka ne na kawo muka yau ina kake menene ne kake yi kowane mutum ne kake kai mata ne kai budurwa ne kai samari ne kai soho ne dukanmu muna cikin duniya dukanmu muna a cikin zunubi magana mu ya zama zunubi tunanin mu ya zama zunubi dukanmu wuraren da muke zuwa duka ya zama zunubi saboda zunubi ne yesu kristo ya zo zo wurinsa yanzu bure ma zuciya shirasi ya sika rayuwanka shirasi ya sika zuciyanka ya zama tare da kai in ka yi haka magana allah ya gwara mana dunubanka duka za ya fama ka ne to wanda ke ji na lokacinka ce na Wata shila kana so ka, ka, shira yesu ya ka zuciyanka ka tuna kaman ke kuma kana da zunubi ne saboda kakanmu duka mutane muna da zunubi kowa zuciyanka akwai zunubi kowa na magana da zunubi so ka tuna haka da bayan ka tuna haka sai ka tuna kuma yesu kristo ya gwara mana kama wanda zai ce ni ina da zunubi na zo wurinka ya <coughs> Ya fa mini zunubi zai fa maka ne kana ji na maduwanka na guntu ne ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan wani ni ne sai ka gura kinka na zo ka yau na ji ka ni kuma na sani ina da zunubi na sani kuma saboda zunubi ne ka suka cikin duniya na sani kuma saboda zunubi ne ka tashi daga mutuwa saboda zunubi ne kana saya a kofa ana buka a kofan zuciya na saboda ka na bude maka a kofa na na bude maka zuciya na shika ka zama tare da ni shika ka yi amfani da rayuwa na da zama na da abin da yake duka ka yi amfani da shi juye mini hali ka taimake ni abin da nake yin duka saboda zama tare saboda ji tsoron allah in zama da allah na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo. Amen. To in ka yi wannan addu'a yau Allah ya yafa maka zunubi. Yau kai mutumin sabo ne. Abin da ya kamata ka yi kawai ne ka nemi wani cecin da ya kusa da kai ana gwara maganan wurin nan sai ka shiga ka yi ka yi Allah ka yi ka yi sallah tare da wannan waɗannan mutane. Sai kuma za ka zama mutumin kirki kenan. sai da ka zama dan Allah ne sai maganan Allah zai zama da zuciyanka sai kuma ka yi amfani ka yi waran dan wayanka amfani to wanda ka yi jina na ne da mu gama kana da wani abu da ka tambaya ne ga nan bana da ka yi ka cira 0249 25 1594 0249 1594 wata jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum